to akwai mai mataba sarkin kane Baba ka isa galaje ka ki galaje na garbage kammala. Isa galaje ka ki galaje na garbage kammala.

ta mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris munna na cika shekara 45 a bisa karagar mulki na sarautar zazzau wayannan shekaru allah ya sa sun zama masu albarka domin ba a kan mai martaba shi kadai ba dukkan jama'an kasar zazzau najeriya baki daya muna alfahari da al'amura da ayyuka da ya yi ma ƙasa ba ƙasar zazzab kawai ba a shekarun 45 ɗin da ya yi na kan mulki ba za mu manta ba ƙasar zazzau ta samu ci gaban matuƙa da kamfanoni da hanyoyi da ruwan sha da lantarki da makarantu wanda aka fi sanin mu da shi duka na Muhammadiyya. na islamiyya da na boko an samu ci gaba matuƙa da gaske dukkan makarantu da horar da sojoji na ƙasa hadda na 'yan sanda duk suna nan a ƙasar zanzu mun gode ma Allah a cikin wannan lokaci nashi an samu ci gaba muna ma mai martaba addu'a Allah ya ba shi lafiya ya ƙara mishi lafiya da tsawon rai Allah kuma ya sa ya gama lafiya wannan shine abin da nake taya shi munna a kai muna taya shi munna muna taya iyalin shi da mu kanmu ‘ya'yayen shi da jikoki Allah ya ƙalo mishi lafiya da tsawon rai a cikin wannan mulki. Salamu alaikum.